sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu dai muna tare da sanata aisha jummai alhassan mataimakiyar shugaban kwamitin harkokin mata da gidaje na majalisar dattijan najeriya kuma yau cikin ikon allah za ta yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage alaikum sunana nasiru adamu el hikaya ina yi wa sanata aisha jummai alhassan barka da shigowa wannan fili na sai bango ya tsage a sanata aisha na san ke masaniyar harkokin shari'a ce saboda kin taba zama sakatariyar babbar kotun birnin tarayya ta abuja kafin ki fada wannan harkokin siyasa shin waɗanne yaya kike ganin dangantaka tsakanin majalisa da sashen zattaswa da sashen shari'a shin a ɗan zuwanki majalisa kin lura waɗannan sassa suna aiki yadda ya kamata da juna na biyu sanata aisha juma'a hassan waɗanne abubuwa ga dai shekara ta da goma 2013 za mu ce ko tana shirin bankwana ko mata yi bankwana shin waɗanne dokoki ne kike ganin kin gabatar waɗanda suke da tasiri kai tsaye musamman ma ga rayuwar al'ummar 'yan ki na arewa maso gabas da ke cikin wannan rikici na fitinar kashe-kashe da ke kawo sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'ummar wannan yankin. Yana gare ki, kina da ke. Ya ce ke masaniyar hakokin shari'a ce, yaya kike ganin dangantaka majalisa da sashen zattaswa da sashen shari'a? Shin a ɗan zamanki a majalisa, kin lura waɗannan sassan suna aiki yadda ya kamata? Eh, a ma'aikatar shari'a ta ƙasa eh, da eh. yankinmu na majalisa ana aiki yadda ya kamata domin a tsarin mulkin najeriya kowa an tsara mishi an gera mishi yanayin hurumin shi aikin shi yan majalisa ga aikin su yan judiciary ga aikin su kuma akwai yadda aka tsara kuma yadda za mu aiki tare to abinda zan ce maka kowa na aikin shi yadda ya kamata sannan muna aiki tare muna haɗa shi inda ya kamata a bisa da tsarin mulki eh, maganan eh, dokoki da na shimfiɗa eh, wannan shekara abin da abin da nake fin jama'a su gane aikin majalisa ba dokan da za a yi da ba hannun ɗan majalisa ɗaya a ciki kowane doka aka kawo wanda ya kawo ta ba shi kaɗai yake yin dokan ba iyaka ne kamar akwai shawara na ga ya kamata a yi kaza to in ka kawo kowa da kowa a majalisa ba ma kan ba har da house of reps za su zauna a yi nazari a kai a yi muhawara a kai a yi magana a kai saboda haka ba lalle ce kai ne ka kawo kace da shi a yi kaza ba duk dokan da aka yi a kasar nan akwai hannu na akwai hannu kowane dan majalisa a ciki akwai kuma hannu yan eh, eh, eh, senate a ciki da yan house of reps kowane doka aka kawo aka yi akwai hannun kowa da kowa a ciki to shi kana son ka ji wanda eh. eh, na na shi mishi ne kika gabatar da zo majalisa abin da na fara magana a kai ne magana eh, harkar mata ne na wannan abin da aka tambaya da a hmm. ba su wuri a tsarin mulki yadda za su sami wannan fasentin da ake cewa kashi talatin da biyar da sauransu na initiating wannan a gyaran tsarin mulki da ake yi na kai memo eh, ana kuma nazari a kai wasu mun samu da kuma harka dai kan da mata da zan iya tsara maka abubuwan da na abin nan ba a cikin tana son ganin memo din ina yi aika maka akwai kuma maganan eh, nakasassu su ma na yi magana a kansu su ma na kawo a yi gyara a kan abin nan tsarin mulki a game da su a tsaye eh, da mata da nakasassu a nemo ɗaya sannan kuma akwai tun da ma fanni na na shari'a ne na kawo a yi gyara a kan fanni eh, da alƙalan da ƙananan kotuna area court alƙalai na area court alƙalai na customer court da majistirori to su ma na kawo a yi gyara a kan su har yanzu kun ga ba a gama wannan gyaran ba ana kai hmm. to yanzu kuma ina aiki akan zan kawo eh, bil akan abin nan eh, mental eh, mutane wanda ba su da eh, cikakken hankali saboda kare su da dukiyarsu da yan uwansu to ina nan ina kan aiki akan wannan shi ma insha Allah da mun dawo din nan zan kai to amma ina son mutane su gane cewa yana yiwa mutum ya zanna shekara hudu a majalisar nan bai kawo kowane bil ba ba don wai bayan aiki bane domin kowane doka za a yi fasin a majalisa akwai hannun mutum saboda haka kada mutane su ga ko eh, mutumin su bai kawo bil ba su ce ai baya aiki duk dokar da aka yi majalisa da hannun kowa domin kowa sai an bashi eh, hurumi yi magana akan abin da za a yi to kai magana akan abin da za a yi kuma eh, ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba ka faɗa a baka dama ka faɗa a matsayin mutanen ka to ai dokoki kenan ba yadda za a yi a ce dukan mu yan majalisa ko mai kawo doka ɗaya a yi kaga eh, mu ɗari tara da eh, eh, dubu ɗari da tara ɗin nan ana da kuma yan house of reps ɗari da wani abu ana nufin za a yi dokoki abin nan ba zai yi ba a majalisar amerika yana yiwuwa a shekara ɗaya ko ma a shekara hudu ba za su yi dokoki su kai goma ba to ya za a ce mutum ɗaya wani abin nan mu ma muna kokari ma domin muna abin nan fatin dokoki da ɗan dama amma da zai yiwu a ce kowa ya kawo doka ya fatin da don wasu suna kawowa Aga ko akwai doka already da ke kasa ba a dai gane mishi ne sai a ga ko wancan tsohon dokar a yi gyara to haka mm. ake yi maganar eh, eh, abin nan eh, faɗace-faɗace da ake yi kuna gani ko sati da ya wuce mun kira security chief wato wanda jami'an tsaro da police da soja da air force da navy da kowa da kowa mun kira su mun yi miki har karfe shida da wani abu tun karfe goma tawagar da dukiya da rayukan mutane to duk wannan muna yi kullum akan muna yi ne in mun ga akwai doka ma da yake wurin tun kafin mu zo da bai yi ba muna ɗauko shi a zo a gyara to ayyukan da muke yake na majalisa na don a sami saukin wannan abin sannan kana ganin idan an kawo eh, maganar emergency room a kowane state ko kuma kowane bangaren najeriya da akwai damuwa da ya kamata a yi wannan abin duk ai muna kasu mu kuma irin taimakon da muke yi kenan na a ganin an gama lafiya an daina faɗace faɗacen nan da ake karkashe mutane. To Allah ya sa dace. Eh, Wani ƙoƙari kwamitin ka ke yi wajen sa ido a ƙananan hukumomin wannan yanki kasancewar suna samun kudaden shiga da kuma sauran kuɗi na gwamnatin tarayya fiye da ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin jauhi sai gashi ba su wasu ayyuka da ya kai nasu. Wanne irin ƙoƙari kuke yi ne kasancewar Abuja akwai jihohi da suka yi makokantaka da ita rashin komai da komai a garuruwa waɗanda suka kusanci abuja irin su maraba suleja madalla zan so a ce mai girma ya yi mana ƙarin haske a yadda suke so su ga sun ba da ƙoƙarin kawo gyararrakin ci gaba a cikin waɗannan garuruwa. Me majalisa take yi ko kuma me kwamitin take yi don tabbatar cewa an tsabtace wannan harka domin ana nema a ba da ingantaccen ilimi ne. To wasu daga cikin irin tambayoyin da Honorable Ali Yakubu Fataskum, wakili a kwamitin birnin tarayya da kwamitin kuɗi da banki da kuma kwamitin harkokin ilimi na Majalisar Wakilan Najeriya zai yi ƙoƙarin amsawa a shirin sai bango ya tsage na makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin Nasiru El Hikaya wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.